yau ne kasuwar garin kincandi kincandi ga motocin cin kasuwa nan mutane kuma sun aji harkokinsu sun taho bakin hanya su gaida shugaban ƙasa muhammad bazum ga motoci nan masu cin kasuwa ga mutane nan suna cike da murna da farin ciki suna haɗin sai bazum kasuwar kincandi kincandi gashinin mutane suna ta barka da zuwa ga shugaban ƙasa suna cike da murna huskokinsu cike da annashuwa wannan babba alama ce mai gamsarwa wadda take nuna cewa al'ummar jihar riwa sun ji daɗin wannan zakuwa da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya yi a cikin garuruwansu ga sunan tabarakallahu sha Allahu mutane sun hito sun tsaye da duk wasu abubuwa da suke yi su tarbi shugaban kasa suna yi masa barka da zuwa kin canji ko kasuwar kincandi mutane suna ta murnar zawar shugaban ƙasa kincandi suna addu'a suna fata alheri ga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum suna addu'a suna ƙarawa suna murna Yeah, kincandi yau ne kasuwar garin